بسم الله الرحمن الرحيم أتكون وانا للتافي أهمية الوقت في حياة الطالب المسلم زامي مجلسين شاؤك هكا نيكو أنا من بياني أكن الوقت وشؤون الطالب المسلم lokaci da kuma yadda ya kamata a tsara mana ɗalibi ko ɗalibi ya tsara su ya tsara lokacinsa ya wawwatsa lokacinsa gwaggwadon ayyukan da yake a rayuwa kuma an mana shimfida akan cewa musulmi shi ga baki ɗaya rayuwar shi ibada ce babu wani abu da zaka ware ka ce ba na Allah bane qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wannan ita ce ka'idar mu ta musulunci ولذلك ننظر إلى الوقت في حياة الطالب المسلم شيء kalli قللوك a cikin rayuwar ɗalibi musulmi باعتبار أنوائها ta hanyar kula da nau'ukan rayuwar ɗaliban al-mukhtalifati wacce take ta sassaba wa kaifa yastati'u tarabuta bainaha ya za a ɗalibi ya iya hada tsakaninsu? ya hada waccan bata kwance ba wacce bata kwance ba na sha nana ta mana daga cikin matsalar da muke fuskanta a wannan zamanin ita ce matsalar iya hada abubuwa da yawa kuma mutum ya aiwatar da su wani bai samu matsala ba za ka ce ma matashi yi sana'a daga karfe za ka je karfe za ka dawo sana'a ka kuma ka tafi makarantar boko daga karfe za zuwa karfe za ka dawo ka je makarantar addini daga nan kuma sauran kai baccin ka ka huta to da wuya iya haɗawa sai ka ko dai zaɓi ɗaya so daga shi ɗan boko ne in ya tafi boko baya iya kuma komai ba zai iya sana'a ba ba zai iya karatun addini ba ko kuma ya ce ya zaɓi karatun addini ba zai iya sauran ba me matsala matsalar ita ce rashin sanin mahimmancin lokaci da kuma yadda ake tsara lokacin amma ba sun haka za ka iya tara duka ka haɗa annabin musallallahu alaihi wasallam ya buga mana misali a aikace ga shi nan muna gani bila ta'arudin wala idamin ba tare da sun ci karo da juna ba kuma ba tare da ɗaya ya kore ɗaya ba wa ƙabla zalika arju iqtibas qawl al-ustad Abbas Mahmud al rahimahullah a nan Abbas Mahmud Akkad ya ya bada wata gudunmuwa shi yasa na bukaci cewa in kawo maganarsa magana ce mai kyau yi a cikin littafin sa al-Islam fil qarn al-20 wa sunan littafin nasu kenan littafi ne shafi ɗari da wajen sha wani abu ba wani katon littafi bane shafi ɗari da ina jin sha uku kakab littafin ko da talatin da wani abu afuwai ɗari da talatin da wani abu littafi ne rubuta shi yana bayani akan halin da musulunci yake ciki a karni na ashirin mun yanzu mun fita daga karni na ashirin yanzu muna karni na ashirin da ɗaya aqad wannan abbas mahmud al-aqad yana ɗaya daga cikin marubuta 'yan ƙasar masar yana da kurakuransa inda yake da su domin kasancewarsa malami ne na adabi masanin adabi ne kuma mawaƙi ya kasance yana rubuce-rubuce a wasu abubuwan da suka shafi musulunci to ba za ka rasa shi da kurakurai ba akwai kurakurai da yawa a cikin wasu maganganunsa to da kada wasu su gamin kawo shi a nan shi kenan zami wa mutum biyu laifi wasu za su ce me yasa za mu kawo shi ma a nan wajen mun yi musu laifi sannan na biyu waɗanda za mu laifi su kuma su ne waɗanda za su ɗauka cewa gabaki ɗaya kuma da abin da ya faɗi daidai ne su ma mun musu laifi ko kuma su suka mana su kuma wadancan mun yafe musu so daga abbas mahmud al-aqad marubuci ne ya rasu 1964 1964 kafin saddauna ya rasu da shekara biyu ko ya riga su rasuwa yana da littafai da yawa da ya rubuta daga cikin littafansa akwai wannan littafin nasa al-islam fil qarni 20 hadiruhu wa mustaqbaluhu sunan littafin nasa kenan <clears throat> a shafi na tara zuwa shafi na ashirin na littafin ya kawo wannan bayanin yake cewa al islamu huwa al-aqidatu musulunci shine aqida wacce take a barkoyi al-musla wadda aka gwada ta aka gwada ta ta ci kuma ya kamata ita ta cancanta abi aqidar musulunci ba hmm. lil insani ga mutum duk mutum mai hankali to ya gwada musulunci zai ga aqidar musulunci ita ce aqida ta fi cancanta abi ta munfaridan aw mujtama'a ko a rayuwar mutum ta shi kaɗai ko a rayuwarsa ta al'umma gabaki ɗaya babu aƙidar ta cancanta a bita sai aƙidar musulunci ita ce aƙidar ta tattara maka komai ta kula da kai a matsayinka na ɗan adam ta ba kowane ɓangare naka hakkinsa in ka ɗauki wasu addinan da ba musulunci ba sai ka ga sun tauye maka wani hakki wa amilan li ko yana aiki ne a wajen abin da ya shafi imaninsa shine ruhi aw amilan li jasadihi ko kuma yana aiki ne abin da ya shafi jikinsa ba aqida da ta cancanta dan adam ya bi in ba musulunci ba wa naziran ila duniyahu ko duniya shi yake kallo aw naziran ila akhiratihi ko lahira shi yake kallo wa musaliman ko ana cikin zaman lafiya au muhariban ko yaƙi ake da shi shi ne za ka ga akwai tsari wa haƙa na nafsihi yana mai ba kansa haƙoƙin kansa au motsiyan haqqa hakimihi wa hukumatihi ko yana ba shugabansa da hukumar da take shugabanta su hakkinta wani addini ne ke da wannan fala ya kuna musliman mutum ba zai taba zama musulmi ba wa huwa yatlubu al akhirata dunar dunya ce shi lahira kawai yake nema amma ba shi da duniya ka ƙarƙarya ce wannan ya za a mutum ya lahira kawai yake nema ba shi da duniya kun buga min misali ko akwai wanda yake da misali ga wani shi kawai lahira yake so amma baya son duniya a ina ake neman lahira an zai ci abinci ko ko ba zai ci ba zai suturta tufafin jikinsa duk suna cikin me ba duk suna cikin duniya ba to mutum ba zai zama musulmi ba na gaske kawai shi ke nan shi ba ruwan shi da duniya lahira umarni ne ma wabtagi fi ma ataka Allahu daral akhirata wala tansa nasibaka min ad-dunya kakka sake kamanta da rabanka na duniya wala yakunu musliman sannan ba zai zama musulmi ba wa huwa yatlubu ad-dunya duna al yana neman duniya amma ba wani da lahira amma akwai waɗannan ai su akwai su wannan na nabiyin akwai su da yawa yatlubuna ad-dunya wa la yatlubuna al duniya kawai ba har sun sa kansu suna ba su ne secularist ba kawai da Allah ba Allah a cikin rayuwarsu ba musulunci ba wani abun da Allah yake da damar ya ce su yi su kawai abin da suka tsara ma kansu shi suke Allah shi kyauta wala ya kunu musulman sannan mutum ba zai zama musulmi ba li annahu ruhun tunkirul jasada kawai shi abin da ya sani shine raya ruhinsa amma ban da jiki ta ina ruhin yake a jiki mana shi sa aka ce ka ci abinci ai shi sa aka ce ka sha aw li annahu jasadun yunkiru ruha ko kuma kawai shi a a jiki ne amma ba ruwan shi da ruhin sa kawai jiki yake ci shine wancan ne ya khadimal jismi kam tas'a li khidmatihi atadlubu ar-rubha atadlubu ar-rubha mimma fihi khusran aqbil 'ala الروح فاستقمل فضائلها فأنت بالروح لا بالجسم إنسان روحي أنا بقاتك إنجن تاشي amma kuma a daidai wannan lokacin ba sai ka zauna ka sai ya kunewa ba kawai shi kenan sai a ga mutum yana ta ramewa lafiya an je asibiti ba kanjamo ba komai ba komai ba wani ciwon da ke damun shi ai baya cin abinci ne baya cin abinci shi zai cin abinci saboda ya za a yi ta abinci duniyar da ba zama za a yi a cikin ta ba sai mutum ya zo ya ta cin abinci sannan kuma ba a ce mutum ya zama wa ka zuba ba inni ubghidu ar-rajula wasafan li fanihi wa farji. haka ɗaya daga cikin salaf yace shi cikin mutanen da nake a duniyar nan mutumin da shi ba yi da magana ce biyu maganganun shi biyu ne ya ji yunwa sannan ya je biya bukatar shi ta sha'awa shi kenan kaga kala an'ami kenan a'a ba lokacin da tuhu yin baka ba lokacin da wajen ibada ka kuma kake raya shi a ganka yanzu kuma kana kama ne da mala'ikun Allah in can kai kama da dabbobi to a ganka kuma an jima kana ka zama mai ka zama da mala'ikun Allah kake koyi wanda su yi sabbi hunan laila wannan hara la ya fito tasbihi suke ma Allah ba su gajiya ba su yankewa to wannan shi ne musulmi abinda ake son musulmi ya zama kenan mai seti sannan ba daidai ba ne ba musulmi ba ne na gaske shi kenan sai ya zo wajen aiki ga nan ana an tare ana jiran shi shi kenan sai ya tafi wai lokacin walha ya yi zai tafi ya je walha a ina ka samu wannan addinin ga nan an jera layi ana ta jiran shi zai je walha sai ya yi raka a takwas ne ba wanda ya isa hana ni sallata kamar nan ba fahimta ba ce ko kuma kai ma'aikaci ne duk alhamis da litinin sai ka ce azumi za ka rana alhamis da litinin ka zo ofis ke ta faɗa da jama'a da an yi maka magana ka kama faɗa ni azumi nake yi a kaga ba maka da ladari ya kake kenan a ranar da baka da aiki ko kuma ka san kana da ƙarfin da za ka yi azumi kuma ka yi aiki sai ka yi amma ba za ka zo wallahi ni azumi nake ba ba wanda fa zai takura min ni fa azumi nake yi kagani auli annahu yashabu islamahu fi halatin ko kuma a'a shi wannan musulmin wata rana ne sai ya dau musulunci ya zama tare da shi waye da uhu fi halatin ukhra wani lokacin kuma sai ya aji in an zo masallaci shi musulmi ne amma aka je kasuwa ba musulmi bane in aka zo ofis ba musulmi bane shi walakin nama huwa almuslimu bi aqidatihi kulliha mujtami'atan ladayhi sai dai musulmi na zama musulmi ne da aƙida ta gabaki ɗayanta wadda ta dunkula a tare da shi fi jami'i halatihi a dukkan yanayensa sawa'un da wahadahu shi kadai yake yake rayuwarsa shi kadai aw jama'athu bin nasi awasiru lijtima ko kuma dalilan da suke jawo a haɗu ai cakuɗe ɗeniya da juna sun haɗa shi da sauran mutane za a gan shi a matsayin musulmi kaga ba musulmi bane kawai a masallaci ko a ɗaki musulmi ne a komai wannan wa'azi ne a ƙaje mana sosai musamman a halin da muke ciki a yau mutane da yawa sukan ɗauki musulunci a wani abu ne amma a wani abun ba musulunci to wannan shine ita ce ma'anar musuluncin a dunkule to haka ake son a kalla idan za a tsara lokaci ka ɗauka cewa duk abin da kai cika ci game da shi Allah zai tambaye ka la shakka annana law khatamna hadhihi risalata huna babu kokonto tabbas ko da mun gama wannan littafin a yanzu ba mu ci gaba da bayani ba lama akhadha alaina al to da ne karatu bi zarge mu ba bi ikhlalin cewa mun rage wani abu wala talaba minna ayya tawbihin kuma ina jin ba zai bukaci ya ce mana ai mu kara mai bayani ba فإن عقادا صور الإسلام بصورته الفوتوغرافية بصورة الفوتوغرافية الملونة التي تظهر, تظهر كل صفة من صفاته tabbas aqad rahmatullahi ya yi ƙoƙari wajen suranta mana musulunci da hotonsa photocopy eh photographiya ko hoto gashi hoto almulawwana kuma hoto mai kalo ba black and ba kai ana black and white ne sai mai da kai wani iri ko amma kalo shi gaske ne allati tushiru kullu sifatin min sifati wadda ke bayyana dukkan sifofin musulunci illa annana li ghadhi ziyadati at-tawdih sai dai saboda ƙarin bayani nastati'u an-nazara ila ahmiyati al-waqti fi hayati at-talibi za mu kalli mahimmancin lokaci a rayuwar ɗalibi bi itibari anwa'i hal'atiyati ta hanyar lura da nau'ukan rayuwar tasa masu tahowa ma'arabti ba'adhi habi ba'adhin sannan mu gaya za a yi a iya kulla ɗaya da ɗaya kuma su haɗe kuma a tafi ba tare da an cuti ba shi ne abin da ake bukata shi ne abin da za mu koya ya za a yi ka haɗa abu uku abu hudu a rayuwar ka kayi su kuma kowanne na tafiya daidai ɗaya bai samu matsala ba gane ya za ka iya wannan to shi ne abinda ke ba mu wahala wani in ya tafi can kawai aka ce ya kaza shi ke nan ba ya iya kallon can kuma ya ba shi haƙƙinsa Allah shi taimake mu Allah ganar da mu sai mu tsaya a nan in mun tashi sai mu tashi a wannan ɗinki